labarin harbin ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna mai suna muhammad Al'amin da yi shine dalilin kiran taron manema labaru da 'yan uwan suka yi kuma malam sani lawal shine mai magana da yawun sauran 'yan uwan da suka kira wannan taro abin da ke tada mana da hankali an halbi bawan allah nan halbi ne na bullet bullet nan kuma akwai magunguna da ake bukata a yi ma dan adam don ya samu lafiya babu su a wurin kuma ya kake sana cewa shi kaɗai ne kwanakin baya an ce eh, macizai ya waɗanda eh, ya sara ya suke ciki ba mu sani ba saboda haka muna ganin gaskiya tsakani ga Allah gwamnati tana nema ta gaza yan uwanmu suna cikin hatsari suna cikin wani mawuyacin hali wannan abu yana cikin yana cikin abin da ya sa muka kirawo wannan taro don mu nuna ma gwamnati ba mu gamsu ba da abubuwan da ake yi muna bukata lallai lallai a ƙara zumma a fito mana da yan uwanmu waɗanda suka fito mutum goma sha ɗaya sun gaya mana irin mawuyaci da hatsarin da yan uwanmu suke ciki wallahi fitowansu mu ya kara mana fitina ne ya ƙara tada mana hankali ne saboda duk wanda ya fito ya gaya mana abin da ake ciki na wallahi ba za ma ka iya magana wasu daga cikin yan uwan waɗanda aka sacen dai ba su iya yin magana ba saboda suna ta faman yin kuka sai dai wasu daga ciki kuma sun bayyana irin halin da suke ciki. Sunana Aminu Umar, mamana ne a tare da su. Gaskiya ai ba ma sai na faɗa ba kowa ya san wannan yanayi ba daɗi. Abin da kawai muke so shine mu ga 'yan mu sun dawo gare mu, ba ba mu da wani bukata da ya wuce wannan. Sunana Aisha Lawal, alamin ɗan uwanmu ne yana tare da ƙanina tare suke a wurin. Kuma an ce an harbe shi. Ina roƙo don Allah a fito da shi saboda a samu a kai shi asibiti ya sa mishi treatment din da yake bukata akwai tashin hankali kamar yadda muke ciki dama amma wani ya karata da hankalin malam sani lawal ya ce mutane hamsin ne yanzu a hannun yan bindigan da ba a saki ba kuma ya ce duka suke so gwamnati tabbatar da an sako idan kuma ba haka ba to idan aka cika kwanaki ɗari da sace waɗannan mutane dukkanin 'yan uwan za su fito don yin zanga-zanga a abuja da kuma kaduna nan da kwana hudu in allah ya da za mu fito kwanmu da kwarkwata da dukkan 'yan uwanmu da suke na nesa da na kusa su zo su taya mu wannan abu bayan haka ma akwai addu'o'i a masallatai da coci-coci da duk muka bada ana yi so in allah ya da nan da kwana hudu ba ma fata addu'an da muke kullum gobe 'yan uwanmu su kuma a kan shi muka tsaya kuma muna so mu ƙara jaddada ba ma son mutum ɗaya ko biyu mutum hamsin suke wurin nan muna son mutum hamsin su dawo mana wallahi idan kuka ga waɗanda suka fito a lokacin wallahi wasu su ba su iya tafiya wallahi har yanzu ba su warke ba to ina ga kwanaki da aka ƙara yanzu ai kusan ma za a kawo mana kwarangwal ne tun a jiya alhamis dai hafsan hafsoshin tsaron tarayyar najeriya jiran loke arabo ya shaidawa gidan talabijin na arise cewa gwamnati da jami'an tsaro suna ƙoƙarin ganin an sako waɗannan mutane kuma za a gan su nan ba daɗewa ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.